ga watan rajab shekarar musulunci ta 1434 wanda ya zo daidai da 4 ga watan 5 ga watan 6 4 ga watan 6 shekara ta 2013 al uku al-miladi gashi Allah sake dawa da mu kan mu na muwatta Imam Malik wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbas madira ibdi sokoto yau inda za mu tashi kitabu salatin jama'a duk da malam bai gama wasu ambaton wasu hadisai da suka ratayu da sallar na ba amma can bisa hanya za a rinka cin karo da su ɗai bayan ɗaya zai kawo han mu yi magana adadin na filfilin da manzo sallah sallar kai ne cikin awa 24 wato yini da dare kamar mu tashi inda za mu tashi a wani dan tambihi da wani dan uwaye min da karatun da ya gabata a cikin babul amri bil babin da kila babe biyu kamu inda za mu tashi ko uku babul amri bil wutiri babe mai namba ta uku a cikin babin hadisi na ɗaya na biyu in ka ƙetare zuwa hadisi na uku hadisi na uku mai cewa wa haddasa ni an malikin an abi bakari ibn umara an abi bakari ibn umara an sa'id ibn yasari qala kuntu asira ma abdullahi ibn umara bi tariqi makka فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة فقلت بلى والله فقال إن رسول, إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوكر على البعير wannan shine hadisin dan matsar da aka samu hadisin wanda ka bamu labarin yayi yana tafi tare yana tafiya tare da Abdullahi ibn Umar shi ne Sa'id ibn Yasar ko a cikin hadisi in kun tuna kamar ina kun saurari tun da muka yi na satin da ya gabata ina cewa Abubakar ibn Umar shi na ka ba mu labari alhali kuma Sa'id ibn Yasar ka ba mu labari daga Malikin daga Abubakar ibn Umar ibn Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Umar ibn Khattabi shi wani abubakar muka ce jikan abdullahi ibn umar na jikan sahabin manzo sallallahu abdullahi ibn umar an sa'id ibn yasar ya kako daga malamin su sa'id ibn yasar shi ma mutaqinun thiqatun yana cikin tabaqatu thalitha to shi ka ba da labarin yace kuntu asira asiru ma abdullahi ibn umar wata ina tafiya tare da malami na abdullahi ibn umar bi tariqi makkata a hanyar makka qala sa'id shi sa'id bin yasar shi yace fa lamma khashitu subha da nin tsoron kada asubahin kariskan ban gama sallar nafil filina ba sallolin dare nazaltu fa autartu na sauka daga dabba ta ni wuturi sun ma'adraktuhu sannan na cimma abdullahi ibn umara shi malamin nawa wa qala li abdullahi ibn umara abdullahi ibn umar ya ce min aina kunta ina ka tsaya ina kake a dazu da banganka ba fa qultu lahu nace masa kashitu subha na yi tsoron kasu bahin ta kuta riskan ban yi wuturi ba fa na zaltu fa autartu shi yasa ni sauka ni yi wuturi fa qala abdullahi alaysa laka fi rasulillahi uswa ashe ba ka koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam fa qultu bala wallahi insha ina koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yutiru ala al-dawin nabi yace ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dukkan sallar sa bisa raƙumin shi kila an fahimta gyara anan ba abubakar ibn umar ba ta ba da labari sai ni kama ce abubakar ibn umar yana cewa kakansa ya ce kila fahimta wannan gyaran allah ta kame da alkhairi malam isa ibrahim ya ba mu wannan gyaran yanzu za mu tashi kitabu salatin jama'a kitabu salatin jama'a sallar jami'i da hausa kenan sai a ce sallar jami'i amma da larabci salatul jama'a jama'a aka ce da an ce jam' da larabci da cewa sai tilan suka ce salatul jam'i ma'ana hada azhar da asar a su lokaci guda a hada magriba da isha a su lokaci guda shi a aljam'u amma in kana nihin a taru kamar taruwan mu wannan ai wata sallah a yanan na azhar ko al'asar ko magriba ko isha jama'a aka cewa ba jam'i ba jama'a ba kitabu salatil jama'a wannan kitabi yana da kusan babe goma a cikin shi ga babu na farko babu fadli salatin jama'ati ala salatil fadli muhimmancin salatul jama'a sallah ta taro akan sallar mutum guda shi kadai حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفضل بسبع wa na daraja wani hadisi duk kusan sab'a in banda Abu Dawuda sun fito da shi hadisi na ingantacce Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Muhammad da duk sun fito da hadisin kuma ga da muka gani da zahirin sanadi ne ingantacce na kwarai da gaske daga Malik daga Nafi daga Abdullahi ibn Umar silsila da Habiyya yace manzo sallallahu alaihi wasallam ci Allah bin Umar yace annabi sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul jama'ati salla a taro salla ta taro a taro ayi jami'i ayi salla cikin taro ta kudulu ta daramma ta wuce salatal fazzi sallar kilo mutum guda shi kadai fazzi kilo ta tsere mai bi 27 wa daraja da daraja 20 da 27 daraja 27 kamar magana mu ci gaba hadisi na biyu wahdathani an malik an ibn an sa'id ibn al-musayyib an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala sai hudu wannan magana shi ma suna da imu gani sahihun nasil imam malikin daga malaminsa muhammad ibn muslim ibn shahab Zuhuri. tabaqatu rabi'a daga malamin su sa'id ibn musayyabi tabaqatu salisa daga surukinsa kuma malaminsa abu huraira sahabiyul jalil daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahda bi khamsatin wa 20 juz'a duk hadisin guda ne salatul jama'ati sallah taro afdalu ta ɗarama. ta fi falala min salati ahadikum daga sallar ɗayanku wahadahu alhali in yana shi kaɗai ya yi ta to waccan da an kai cikin jam'i ta wuce wannan bi hamsatin wa ishirina juz'a da juz'i ishirin da biyar wannan shi'at hadithin hakanan abdullahi mas'udin ya ruwaito shi shi ma da wannan siga ta abu kuraira shi ma ya ce da hamsin wa ishirina amma ya ce daraja an gane ai haka nan aisha to radiyallahu ha ta ruwaito shi da hamsin wa ishirina daraja haka nan abu mas'udin al'ansari ya ruwaito shi shi ma da hamsin wa ishirina daraja haka nan anas ibn malikin da hamsin wa ishirina daraja kila an fahimta da abu huraira da abdullahi mas'udin da abu mas'udin da ubay ibn ka'ab da anas bin malikin da aisha radiyallahu anha da abdullahi ibn umar a wata ruwaya duk sun ruwaito shi da daraja ishirin da biyar biyar. kila fahimta duk cikinsu abdullahi ibn umara sai ya kaɗaitu da wata ruwaya sabuwa daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa bi na daraja kila fahimta Umar Abdullah bin Umar dai malamai sun yi maganganu game da to meye bambancin 20 na an ce 20 ta ce 25 dukkan su kilahu ma sahihu kuma wani bai warware wani kila fahimta in nace ina da naira 100 ba shi an da cewa ban da 200 ba ko ba haka ba In ice ina da 100 ko yana nuna ina ina da ɗarin to amma in kuma ni ƙara ma wata ɗari ni zan ɗari ni sai suwa ni kacewa ni ƙara naira ɗari nan gare ka ni ce ina da sai ni jawo ma sai ni jawo ɗari uku Sai ba ka ɗari nan mai su ɗari biyu sai ka ce ƙara ni kai na ce ɗari ai ba ce ni ita ɗai ba ko ba ka ba ce ni ɗari ɗaya garan ba saboda haka ishirin da biyar ta shige cikin ishirin da bakwai kenan ishirin da bakwai ƙarin falala na an ka samu ɗayan fassara kenan in ka fassara ma ɗaya daga cikin wanda an ka fassara na cewa idan kalilu ya zo kasiru ya zo to kalilu ya shige cikin kasiru ba saɓani an kai ba bari in ƙara akwai abin da larabawa suka ce ma diddu diddu sannan akwai na tsidu sannan akwai khilafu to wannan khilafu na ba diddu ba ba naqilu ba in ka zo kace na samuwa ne a tsaye ni ko ina ba da labari ce na samai ba zaune ba mun saba ba mu saba ba ehin ƙara ta ka kara fassara ta ƙara tau bayani bisa warakatki bisa tawa mun na samai ba zaune ba yana ɗaukar kwancin samai ko tsugunne ko tsaye ba dai zaune ba to kai da ka kace ka samai tsaye ya ƙara fassara tawa mun fahimci wannan wannan kenan sannan abu na biyu suka ce yakan yi kuma 25 da 27 akan samu fifiko na garanti na an ka ba duk wanda ya sallah cikin jam'i zai tsere ma wanda ya sallah shi kaɗai da 25 amma wasu waɗansu akan ƙara musu har su kai da bakwai saboda wasu abubuwa da sun kaɗara wani abubuwa wancan 27 kowa zai samai amma a yayin da kai ka kaɗara wani abu cikin sallar 20 akwai 25 kowa zai samai amma a lokacin da kila ka tsara wasu sifofi masu kyau cikin sallar ka ƙara cikawa sai a ɗan ƙara ma da maki biyu ko ɗigo biyu kila mun fahimci wannan wannan ko mun same su a wasu hadisai man hamma bi hasanatin fa'amilaha كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة garanti na farko duk wanda yana da goma shi an na farko amma yakan yi in ka dara ni imani ko ka dara ni ihsani ko ka dara ni kyan aiki ko ka dara ni wani abu sai a kai ka ɗari bakwai ko ba haka ba yakan yi kai kuma ka dara kowa ya zan kai naka an baka da gairi hisabin ila sab'at ila sab'i mi'ati dhifin ila ab'at kathira ina fatan mun gane wannan ala kulli hali hadisan kilahu ma sahihun 27 da 25 25 ta shiga cikin 27 abu na farko kenan abu na biyu cikin wanga hadisi tambaya idan ni sallah ni kadai lada nawa garan idan ni sallah ni kadai ku bani amsa lada nawa garan guda ittifaqan guda goma ina mun muna da hadisin wanda ya sallah lada guda gare eh muna da hadisin wanda ya sallah lada guda gare eh in kace wanda ya ce goma gare ba musu kai ba amma abin da muka nihi go ta eh, go goma goma nan na lada to wanda abinda hadisin goma falala ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam falala ce ta ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam duk aikin da kai nada kamu annabi sallallahu alaihi wasallam a baka lada to zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam in kai shi za a baka goma cin waccan ladar kila fahimta waccan lada kamun ka zan goma gare mu nawa aka ba mutum duk abin da aka baka can yanzu goma dine ne za mu baka to nawa na aka baka can guda ittifaqan dalili wa a adha an tariqi sadaka lada nawa gare ta in jaye kazanta bisa hanya lada nawa <laughs> in taimake mutum ya aza shi bisa abin hawa ne lada nawa idan nake subhanallahi lada nawa kai ka ce a hadisi bai ce asharfa na da dai lada ko abin da so in ce mu gyara wani fassarar da muke yi na cewa idan mutum ya yi sallah shi kaɗai lada guda idan ya yi cikin jam'i lada 27 ko 28 ko na a fahimta ka'ida idan kai sallah cikakkawa da Allah ya ce aika ko kana da ladar da Allah ya yanka mu kila ni ban santa ba ko ba haka ba kila ma kai ma baka santa ba in dai ba hadisi ingantacce gare ka gashi ba amma komi za ka samu in kai ta kai dai ni ko ni ta cikin jan zan tsere ma da shi 27 da wannan da ka samu ni ko ina da iri ne 27 ko mine ne ba a ce guda ba a fahimta yawwa ko subhanallah dai kace ka lada ko ba haka ba alhamdulillah kana da lada Allahu akbar kana da lada cikin sallah kabbara kana kai subhanallah so no kai alif alhamdulillah rabbil alamin لا أقول لكم ألف حرف لا حرف ميم حرف ولكن لا أقول لكم ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف اتفقا sura nawa zan karanta ko aya nawa zan karanta cikin sallah sai in ce assalamu da take ce lada ko lada guda ta kura akwai gyara wanda kure na mu gyara shi in kai ibada gagarumar ladar da Allah ne baka wasu iyakarta ba amma ka yadda duk abin da ka samu in kai kai dai shi ko wance ya cikin jami za a ninka ma kai shi ne ya cikin jami kan wanda ya shi kadai bi sab'in wa 20 daraja shi ya fassara mu fahimci wannan sai mu ci gaba وحدثني عن مالك عن عن الزناد عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ان كتشي دغ مالك سكتون سكتون سكتون دغ ابو الزناد سكتون سبتون دغ الاعرج سكتون سبتون دغ ابو هريره صحابي جليل دغ صحابي aka abin da ka ce ka gama ko ba haka ba ni shi da garanti ko na shiga aljanna wani hadisi ingantacce ta hanyar sanadin ya yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzo Allah ya ce mun ji dai falalar dal'i ko to bari mu ji jam'i shin mi a hukuncinta jama'a mi a hukuncinta shin sunna ko mustahabbi ko wajibi a fahimta zuwa masallaci a jam'i da kai sai kaga dama أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده نارا كيدا وندا رايوا تتكي هنونسا لقد هممت حقيقة ناينية نا آغا نا ناسا تكين رايوا أن آمرا إن بعد أمرني بهدب أزو داجي أيو بوسشين إتاتي أدورو فيوحو أبو أجي أدورو سو أتهو دسو تكين غري ثم آمرو بالصلاة sannan in ba da umarni a tashi za fayu azana laha a yi mata kira in ce a yi kira sai an yi kira sun ma'amuru rajulan sun ma'amura rajulan sannan ya ɗauki wani mutum daban in ba shi umarni na mi faya umman nasa in ce ya limanci mutane sun ma'ukhalifu ila rijalin sai in yi kwambaya in zuke in tahi zuwa waɗansu mutane an gane ba wata ruwa ya ƙala ya ce ma'i rijalin ma'ana in tahi da wasu mazaje majiya kari surakan in tahi inda waɗancan ila ƙaumin wata ruwaya yace zuwa wasu mutane la yashhaduna jama'ata, ruwayi bukhari ko ba su zuwa sallar jami'i sai in tahi can wajen su duka gano dan mutane na fa uharriqu alaihim buyutahum in kone musu gidaje in kone gidajen su nayi haka ya kone gidajen wa gidajen waɗanda ba su zuwa salatul jama'a annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi ina yi muku rantsuwa da wanda yake rayuwa ta ke ga hannunsa law ya'lamu ahaduhum da ɗayan su zai ya san annahu yajidu azman samina zai samu kashi mai mai mai tsoka ga ruwai bukhari da muslim an yaji annahu yajidu arqan Samina arqan da azman da arqan duk kusan gudana zai samu samina amma dai arqan wanda yana da tsoka ciki shi ya arq azm ba dole sai ya tsoka ba amma ce mai samin yana taunuwa kenan dan takwashi kenan ehin aw mirmataini ko ya samu ganda in ka ce mirmataini naman nan da katari ga kafa akuya in an kwalli ƙohatu shi aka ce mirmatu ko kuma ka ce mirmatu naman nan na tsakanin awaza da awaza kila gani wanda in kajja sai wuce ko yau wato da sai same su a bashi a wazabi mai nama hasa na ta ne masu kyawu ya tabbata da samu na shahida isha da ya zo isha wannan istiara ta manzo sallallahu alaihi wasallam yayi darbul misali na ko ba haka ba eh ba wai sai tsokar ga ko naman gaba abinda aka yi da wani zai samu abu mai gwadi ala sabil misali da a ce kenan akwai wani masallacin ga ala sabil misali mai kuɗi mai hali da duk an kai sallar subahi sai ya ce aure rufe kofa sai bi rufe ya wuda wanta wuda dubu dubu ko ba haka ba su da Allah ni ka gani ga sallar subahi ta gobe ko ta jibi abin bai sauraruwa da haka na to me yasa ga al'amarin duniya suna wannan hadamar ko ba haka ba amma ga shiga irin gidin ko kuma irin eh, gara da aka samu ba su yi ba shi yasa ibn qayyim na cewa abu biyu ka sa mutum ya guje ma alheri na ɗaya dai ko dai eh, rashin sanin alheri bai san alherin ba a yi ta janai na gudu a yi ta janai na gudu kamar da kafirce manzo wasu sun kafirce manzo sallallahu alaihi wasallam da sun san alherin da sun san abin da Allah ya zo musu da shi da ba su guje mai ba rashin san alheri yace kashi na biyu ya da hawa an san alheri na amma sun zuciya ta rinjaya Allah ya kare mu a ƙarƙashin wannan hadisi akwai wani abu da za mu yi kusancin mai a karatunmu na bulugul mara da yake nan muna fiqhul ibada yanzu ko nan ko wannan kafin za mu cin mai amma yanzu nan muna fiqhul ibada ce ko sallah azumi zakka haji arwalla ko su aka ce ma ibada yadda aka ibada ko tsakaninka da ka kai tsaye ko ba haka ba yanzu can muna karatun fiqhul mu'amalat ko na mu'amala tsakaninka da yan uwanka cinikayya fiqhul mu'amalat na auratayya muke ko can ko fiqhul mu'amalat na to za mu kai fiqhul uquba uquba idan mutum ya taka doka bai yi mu'amalar da kyau ba ko bai ibada da kyau ba ko ya ƙetare wuri cikin wani aiki ko na ibada ko ku ya aikata aikin sako to akwai ukuba da an kai tanadi ko ba haka ba sai aka ce fiqhul ukuba za mu ci mu insha Allah can mai kusa da shi ko na akwai shi amma mai kusa da shi can to cikin fiqhul ukuba akwai ukuba maliya akwai ukuba jasadiya kila an fahimta to daga cikin ukuba maliya ai baka punishment a horar da kai ta hanyar dukiyarka a wannan hadisi ana kawo shi hujja na annabi sallallahu alaihi wasallam da sun kake zuwa sallar jami'i sallar salatul jama'a mi zai musu ya taifa uharriqu alaihim buyutahu in kone musu gidajensu shi aka ce mami Shi aka ce ma uquba maliya a kone gida ko ba haka ba shi yasa da suka fidda fikihun cewa duk gidan da an kasan ana ta'addanci ko gidan da an kasan ana ana aka banna har banna ko yan fashi ko mazinata ko yan liwaɗi ko ɓarayi ko wani abu in aka kama su a rusa gidan kila fahimta a ƙone gidan wannan yana cikin yana cikin hukuma maliya saboda mun sallah sallan ya aga zai ƙone ma wasu gida kila fahimta to amma wannan sai an ka sai sun kai istisna'at sai suka ce idan ya zan taba wani na bata al'umma na to ayi amma in ya zan ibada ya bari to kar ayi saboda mu sallah sallah a wajen ibadat bai yi ukuba maliya ba ba sani ko kun da Hausa ibadat anan shine kin sallar salatul jama'a ya ada ya ni ya wannan ukuba maliya amma bai ba amma wasu wurare da an ka taba doka Allah ya yi ukuba maliya ina ganin in muka kai can za mu kara bayanin wanda ya kamata amma yanzu ina jin kun hararo wannan fiki fiki hudin ana mutum ukuba maliya nan waɗanga an ci za a kone ko da ba kone ba wani an ta san mai giya wani an kashe mai kaza wani an yi kaza ko ba haka ba annabi ya sa a kashe karnukan madina ko duk kun san da wannan to alhamdulillah uba maliya ke da wannan hadisi da da ibn abi rabah mufti am na sahab na tabi'ina almajirin ibn abbas da imam al-auza'i da imam ahmad bin hanbal da abu thawrin da ibn khuzaima da ibn al-mundir da ibn hibbana da mazhabin zahiriya wanda ibn hazmin ya so tuta ta rike duk gaba ɗin sun ta kan cewa salatul jama'ati wajibatun wujuban ainiyan la kifaya waɗanda ne an ambato duka sun yi sallar juma'a wajiba ce wajabci wanda wani bai sallar jama'a wajiba ce wajabci wanda wani bai ɗauke wani ila fahimta in kun ka ji waɗanga haka suka ce imam malik ya tafi kan cewa sunnatun mu'akkadatun sunna ce mai ƙarfi ko ba haka ba amma yace duk wanda bai zuwanta kuma zumci rashin zuwanta la tuqbalu shahadatuhu ba a karɓar shaida ce an sai na sallah ba amma duk unguwa babu masallacin da ya zuwa ko ba haka ba da na yan bid'a da na yan sunna duk bai zuwa ko ina ko ba haka ba to wannan la tuqbalu shahadatu amma kuma kawai da yace wajibatun kuma shi ma karfi gare sosai kwarai daga sai ga wannan sun ka dogara ina fata mun gane abu na gaba ko daga cikin wanga hadisi ana samun abubuwa da yawa lima yana iya kafa wani ko ba haka ba ya bada sallah yana da izini da wannan sun kace mi sun kace ashe ana iya wani fikihun sabu yanzu fikihun jami'i muka so mu gane hukunci ne ko ana iya rasa jami'i saboda ni saboda idan wani aiki na musamman ya taso ko ba haka ba yanzu da manzo sallah to wani aiki na musamman ya taso zai sa a ba da sallah a yi zai kila ina kun gane fikihun ya tafi tare da wasu saboda wani aiki na musamman ya tashi sai a raba jama'a ce ku ku tsaya ku yi jami'in wasu tafi ina bata mun gane wannan حدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصير بن سعيد ان زيد بن ثابت قال افضل الصلاه صلاتكم في بيوتكم الا صلاه المكتوب الا صلاه المكتوب shi ma wannan yana kara nuna muna sallar farilla to ba a yanke ko ina sai a masallaci amma ta farilla hadisin dai daga imam malik mun san shi abu nadri maula umar ibn ubaidillah abu nadri sunansa don abu nadri an kace baban nadri ko sunansa salimu ibn abi umayya ya wuce mu mun karantai thiqatun na inji ibn hajarin min tabaqatil khamisa ka da ban shawa bukhari da muslim da abu datin min nasa'i da ibn majah duk sun fika hadisi kare kenan ya hafizul nasira abu nadri salimu ibn abi eh, abi umayya tabaqatil al khamisa yake an fusuri ibn sa'id daga fusuri ibn sa'id al-madani az-zahid al-abid an san shi ya shahara da bautar Allah shi yasa sun karɓa mai laƙabin az-zahid al-abid shina cikin tabaqatu salisa thiqatun jalilu shi ma thiqa ne shi ya rasu shekara ta 100 cif cif ya rasu yana shekara wajen 80 da yanka shi wannan ya yi karatu ga zaid ibn sabitin da duk wasu ɗin sun ka dauranci shekaru zaid ibn sabitin ibn sabitin babban sahabi na saboda haka ce wanda ya anna zaid ibn sabitin takkace ba bai ce kala su ni ko wani abu ba a hadisi na muttasili saboda ya karatu ga zaid ibn sabitin zaid ibn sabitin kala ya ce shi ya ce ko afdalu ko shi ne suka sabitin bai ce mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko nan dai ga garwa a haka nan amma hadisi ingantacce na bukhari ya fi da shi muslim ya fi da shi su abu dawud da tirmidhi sun fi da shi sunan darimi ya fi da shi dukansu sun ce an zai dibin sabitin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ka hadisi mai da matsala kanka ce mawqufun ala zai dibin sabitin ko ba haka ba fatawar sahabi ko da mun saba matsala bace ko amma dai abinda muka so mu ce ma hadithun marfu'un in ka diba bukhari ka diba muslim zaka same su a can marfu'un ila rasuli sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari da muslimu ma an faɗi farkon an faɗi asalin musabbadin faro da manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana Musallar sallan kabbar ta sallah ita na nafila cikin dare sai an ka bi shi aka yi sallah Allahu alamu shin cikin sun ramadana ko ba cikin ramadana ba ya dai ba ku sallah cikin dare nan sun ka bi shi annabi da ya gama sallah sai wayoyo sai ce musu to ku sani mun yi wannan sallar amma ku sani afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba haka yake a cikin bukhari ko eh salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba an gane ba eh mafihi ya salla sallar da mutum zai gidanai tahi ma'ana in nafilata kai ta cikin ɗakin ka gidanka tafi illa al-maktubata banda farilla to mu karanta lafazin sannan mu yi wani abu ce wani abu muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam anan kuma zaid ibn thabit qala afdalus salati salatukum fi buyutikum mafi ce sallah sallar da ku yi a cikin gidajen ku illa salatal makatubati banda sallar farilla an gane ba malamai gaba ɗaya sun ijma'i ko ko ce sun ittifaki kan ce mai ijma sun ittifaki da yake bai zai ijma'i ba ko sun bauɗe amma bauɗe wasu ba ta yi wani tasiri mai illa ga wannan kaulin ba shine ne shine wannan illa salatan maktuba ko ba haka ba kenan sai ka ce kowace sallah wadda ba ta farilla ba ko i kowace sallah amma sun ce tarawihi ke kat bi salatin maktuba banda tarawihi kila an fahimta nan sai sallar farilla lafzance kuma a cikin wannan hadisi karara amma wasu hadisai sun taro mana sun ce ita ma salatu tarawihi yin ta a cikin masallaci a jam'i ta ta kumanta mun sallallahu ya ce kwan tsayu tare da liman har liman ya juya za a rubuta mai kamar ya tsayi sallar dare gaba ina da ma'amaci wannan hadisi shi yasa malamai a cikin wannan hadisi suka yi istisna'in a tarawihi. saboda yi, saboda tsayuwar da mun sallah sallan yayi ta kwanuka uku din nan sannan kaulin da mun sallah sallan da yace idan mutum ya tsaya da liman za a huta mai faka annahu qamal lailata sannan kuma da zancen Umar bin Khattab shi ma da yace ni'matul bid'atu hadhihi yaybeta sannan shi ma Ahmad bin Hanbal an tambaye shi ma yu'jibuka الصلاة صلاة صلاة صلاة المرء منفردا آخر الليل أو صلاته مع الجماعة أول الليل أول الليل قال سنة الناس أحب إلي صلاة المرء في جماعة kila gane an tambaya Imam Ahmad shin sallan mutum shi kadai can karshen dare da shi kadai shi ya fi so kai Ahmad bin Hanbal ko ko yake cikin jama'a farkon lokaci farkon dare sai ce sunnar da mutane sun ka ɗauko suna yi a habbu ilai lahi sun haka nan shi ne mi shi ne mutum ya yi ta cikin jama'a farkon dare ina ba ta mu gane saboda haka ittifakan sun ce wannan hadisi zahiri ne lafazance farilla ɗai amma in mun ka haɗu sauran hadisai to sun ce banda tarawi shi ma yin ta cikin masallaci yayi an bance cikin ɗin ko abu na gaba babu ma ja fil atmati was subhi sura kada amma bari mu gani حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو ذلك wannan hadisi yana da tsayin illa guda biyu ta hanyar sanadi ne sanadin ta illa ta farko mu karanta haddathani yahya an malik malik wannan ba matsala an abdurrahman ibn harmala al-aslami to shi wannan suka ce sadukun amma rubbama akhata an gane sadukun na amma yukhdi'u yana kuskure to irin wannan martaba tai hadisi ne hasanun ala aqalli darajatihi kila fahimta amma bi sharri idza lam yukhalif istiqata hadisi ne in yazo mai kakke tsatsatsat babu kure ciki to hadisi ne hasan in dai bai saba mu amintattu ba amma in ciki an ka ya dan ka ya faɗi wata magana da ta saba ma wani fika yayi da shi to hadisin da'ifu an fahimta saboda haka mu rike shi Abdurrahman ibn Maharmala al-Aslami saduqul rubbama akhata min tabaqati sadisa tabaqatu sadisana hadisu حسن mun ji wannan to illa ta biyu an sa'id ibn musayyib shi tabi'ina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai bai faɗi wanda ya faɗi ba ina da mun gano wannan wannan ita illa ta biyu sai dai in mun ka ɗauki wata ka'ida da imamu shafi'i ka bayarwa sannan da wani magana da malaman hadisi sun kai ga sa'id musayyib sai mu kaura ido shafi yana cewa hadisan sa ibn san saboda cikin kibaru tabi'ina ba a san yayi karatu ga wari ne ko kasa ne ba duk mai yawan karatu ne ga sahabbai yayi saboda haka ko da yayi irsali bai ambaci wani ba ala arjahi aqwal aqwali aqwal eh, asaqul aqwali hadisi na muttasili ya ji shi tun da mafi yawa ga sahabbai karatu ina fata mun gane wannan in ji shafi in mun ka ce kuma abin da malaman hadisi ka yawan cewa ga sai musayyami mafi yawan hadisai ne da yake koya suna ya ketare surki ne na Abu Huraira wanda bai sai suna ne a wasu lokutan kila fahimta saboda haka sai ya tsallake kawai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam to in mun ci haka sai mu ce to illa ba illa ba ko ba haka ba fa idil musayyabi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce illa ta ba illa ba eh illa kenan ba qadiha ba ba mai soke mun hadisin ba in mun ba da wannan uzurin abu guda za mu gane in ya zan illa in bai zan illa ba mu karanci magana mu ga ta saba mu wani sanannen abu da mun ka sani ko wani sanannen hadisi ko wata aya ko wata magana ingantatta in ta saba shi kenan hadisin ya tuma ya fadi kuma ko ba haka ba in kun bata saba ba to hadisin mustaqimu wa sanaduhu la yadurru sai muka ce kala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bainana wa bainal munafiqina tsakaninmu da munafukai bambancinmu da munafukai shuhudul isha'i was subhi halarta sallar subahin da halarta sallar isha'i shi bambancin mu muna halarta mu da ba munafukai ba wani munafiki bai iya zuwa waɗanda la yastati'unahuma ko ba haka ba sai mu ce at hadisi ingantacce gare mu ya ce وصلى يأتي أقل الصلاة على المنافقين isha'i wa وصلاة الصبح walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habara hadisi ingantacce kowa san shi me ya bambancin da wadda. har yanzu ashe hukuncin haka yake ne dai ko shi yasa sun kace wannan hadisi da mun kace hasanun ko da suka ce to sahihun ligairi yanzu ya samu promotion ko ba haka ba ya zan sahihun saboda ligairi wanda hadisi da muka ka dawo ya yi baki din wannan hadisi ya miƙe an gane wannan abu na gaba حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شما حديث غاشنا وريكي دقى إمام مالك دقى سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي وأنا ثقة shi amman shi Abu Bakar ba wannan jeron suna ne Abu Bakar ibn Abdurrahman kusa yana cikin al-fuqaha us-sab'a na Madina to wannan sumayu maulan shi ne bararin bawan shi na to shi sumayu shi ya yake a mahanga ta Malam hadisi sai kasu mina sadisa kaga ya tsallake diga ko ba haka ba ya tsallake sai sika ne mina sadisa malami umma malik ne to bai da matsala ana bin salihi daga abu salih abu salih akwai ba abu salih ba ba da wala abu salih abu salih ana ce mai as-samman duk abu salih akwai da'ifi akwai da ba da'ifi ba in ana son a ce ma fika din amintacce din shi aka ce ma as-sammani ko ka ce a zayyat samman daga samno na mai wasamani da mai in ji mai aka dari ko ba haka wasamani as-sammani ko a zayyat yana sai sana'a yake daga madina ka dokan mai zuwa kufa sana'a mai yake eh kuma yanzu ya su ga harakan da an ce abu sani a ce wani mai mai da mai a ce eh a tsammani mai da mai to fika ne sosai kwarai da gaske almajirin abu hurairah na na na kurkusa kaga sai katon alamari suna ne zakawan a suna ne zakawan almadani mina tabaqatis salisa tabaqa ta uku yake imam malik tabaqatis sabi'a sumayyu tabaqatis sadisa abu salih as-sammani tabaqatis salisa abu hurairah tabaqatil ula tabaqatis sahaba kenan ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kare da sanadi abinda ya rage don mun san shi annabi ya ce ma rajulun yamshi bi dariqin wata rana ma haka za wasara ka ce wata rana kai ka huta ko yayin da ko ba haka ba yayin da wata rana wani mutum yamshi bi dariqin yana tafiya bisa hanya in wajada gusla shaukin sai ya cimma gusla reshin shaukin kaya wani reshi ya faɗi bisa bisa hanya mai kaya ala tsariki gashi na bisa hanya fa akharahu sai doke shi ya jaye shi fa shakara Allahu lahu sai Allah gode mai ko ba haka ba kun san inna Allah shakurun ko ba haka ba sai Allah ya gode mai kakkai tawili fa gafara lahu sai Allah gafarta Allah na godiya a gani ba fa gafara lahu no Allah ce maka ni ashkuru fa gafara sai Allah gafarta janye kazanta dai ga ƙara gaskata mana wani hadisi wa imaqatul adha an tariqi sadaqa kuma ashiya ya shiga shiga aljanna shi ba sai inda aljanna take ba ko ba haka ba ma'ana duk aikin alkhairi kishi shi yasa imamu nawawi rahimahullah yayi wani babu cikin da salihina kasarati a amalil khairi ko kasratil khairati alkhairai in kai kowa sallah to in dai ka ga dan wani abu ko ba haka ba ko mi kankanta ta an ka ce ana samun lada ishi ishi ka shiga ko ina ko ba haka ba kaman ka san irin kaman masu kuɗin Najeriya ko ba haka ba ka san yana da kwanta kasama amma yake sana'a ɗari biyar sai ya shiga ko san Najeriya ce inda aka samu kwabo ya shiga bai yayi matalaka to haka ne kaman ko ina ana so a ganin ka wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ashuhada u khamsatu akwai wasu shahidai guda biyu akwai wasu shahidai guda biyar ba shahidai biyar daina ba akwai wasu biyar gaba in muka ce ma akwai wasu bakwai to kaga murwayi ba za mu ce ma akwai wasu takwas wata rana za mu ce ma akwai wasu goma sha biyu hadisai daban-daban akwai wasu shahidai guda nawa guda biyar al-mata'un mai ta'un wanda ta'un ya kashe at-ta'un sun kace annoba wal mabatun da wanda badan ciwon ciki ya kashe wal da wanda ya nutsa cikin ruwa wa sahibul hadani da wanda wani abu ya rusa ya rusa kai ya kwashe ya kwaɗo ya tarwace hadani can sai a ce karkashin gina ko amma malaman mu ne sun ce duk abin da ya kama da hadamu ka fado da cikin jirgi Allah ya tsare a fado da cikin jirgi ya fado zai tarwace sun ce hadamu mota ta yi kiya ta bugi wani abu ko a to a gama da wata mota sun ce hadamu kila fahimta wa shahidu fi sabilillah da wanda ya mutu wajen tsawon kalmar Allah hadisin ci gaba abinda muka da wa kara ya ci gaba da cewa lau ya an nasu ma fil nida'i da mutane sun san abin da afalala falala kiran sallah a cikin kiran sallah na falala a fahimta wa kuma sun san falala sahun farko sun malam yajidu sannan sun kasan ba su iya samun wannan illa an yastahimu alaihi sai in sun yi ƙuri'a ga wannan abin yastahimu ƙuri'a ko kuma illa an yastahimu sai sun yi halin da kibau sun kace da sahamuna sai ayi tika in tika buga in buga halba in halwa sannan in samu da sun san ba samu sai sun yi haka nan latta hannu da sun yi kalima alaihi malamai sun yi ta fassara tana koma gawa ina da mu ambace wannan wasu sun kace tana koma ilal aqrabi shine as-saffil awwal ko ba haka ba amma imamu malik ya kawo wannan hadisi shi cikin babin falalun nida'i kan da mun ka wuce kuma ya kawo shi ashe safful alaihi ashe tana koma akan nida'i Wasu suka ce kai suna koma gare su gaba daya wannan shine lahaja ta qur'ani shine yaren alqur'ani shine yaren hadisi ko ba haka ba da duk an ka ambaci mutum abu biyu to in za a koma lamiri kan su gaba dai ba a tasniya ta lamiri guda aka mai sai innal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata sai ce wala yunfiquna ha ya ce yunfiquna huma ba kila fahimta tasniya duka in an ka wace biyu mamaita ake na wa haddathani na'am walau ya ya'lamuna ma fi tahajiri da sun san abin da an zuwa da wuri wuri masallaci a cikin da wuri wuri la sabaku ilai da sun ce ra tahjiri a zo cikin tahjiri a zo cikin jarjin rana da wuri wuri on time kenan walau ya ya'lamuna to ga muhallu shahidi abin da ya mala ya kawo hadisin cikin wannan bayan da sun san ma fil atamati da a cikin sallar sallar isha'i Wasu subhi da sallar subahin la atawhuma wa habawa da sun zo su koda da jan gindi koda da rerehe habawan ko rerehe habawan ko da jan gindi sun fassara sun ci habu in ma dai bisa guwayya da tahuna ko kaga shi zaka ce rerehe ko kuma mi suka ce bisa duwawu a mai hannu baya kana dingizawa kana tahiya dingizawa ko duk suna fassara shi habu a takaice ne wannan halal sallar subahin kenan da sallar isha a gurguje hadisi na gaba وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حطمه امام مالك ثقه ابن شهاب ثقه ابو بكر بن سليمان بن ابي حطمه دنن شي ما ثقه مدني ثقه yana cikin ɗabakatu salisa karo manta ibn shahabin ɗabakatu rabi'a imam malik tabaqatu sabiya to wannan abubakar ibn sulaiman ibn hasma tabaqatu salisa shi abubakar din yana da ilimin sanin nasabu harifin bin nasab suna ce mai nasaba shi wannan abubakar din nasaba cikin larawa suna ji da shi eh da ka zo ka ce Allah wane wane da an ka ce wane wa uba ne ya ce uba ne wane wane wane wane ya gama da wane kama kunne wane duk kabilar duk sarki yana faɗa ma ita eh yayi karatun kabilu da sauransu to shi ka ba labari yace anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab babban sahabi faqada sulaimana ibn abi hatma wata fi siflat as-subhi wata rashi umar da kai ya zo sallar subahin sai ya rasa sai bai ga sulaiman ibn abi hatma ba baban wanga mai bamu labari sai sai ya zo ya sallah sai bai ga babana ba a sallar subahin kila an fahimta ana gama sallah ya diba kurun bai gane ba irin haka in ka san mutum baka samu gani ne ba wa anna umar al khattabi gada ila suki wa shagari umar al khattabi ya tahi zuwa kasuwa an gane ba kun san sarkin musulmi umar al khattabi lokacin da an ka bashi khalifa bai bar zuwa kasuwa ba shekara ta ɗaya da ta biyu sai sun ka ce ranka yarda bai kamata sarkin musulmi amirul mu'minin ne ta kasuwa ba yadda ku bana abin da nake ci kuna tsare ni ba ku bana abin da nake ci ba ga shi baitul mali ka dace ban ko ka komi cikin tun mali wanne ka ci can da wuri in ci da kaina ko yanzu haka nika so in ci da kaina la da sha min tun mali sai suka rance mai da Allah shi ko bai sake kuma zuwa kasuwa da kowa na zuwa masu shari'a na zuwa masu rigima na zuwa a zo a ce sarkin musulmi bai nan ko ba haka ba suka ta suka hana shi zuwa kasuwa wannan kenan to amma warko yana zuwa kasuwa to ga da'ila su ki washi garin sai ta zuwa kasuwa ومكن سليمان ابن بين السوق والمسجد النبوي shi ko masallaci wannan da shi Umar bai gani ba a masallaci in ka hito masallacin manzo sallah sallah sai ka kai gida ne ka kauce ka zo kasuwa an gane Hausa gida ne na tsakanin masallaci da kasuwa mhm ta kenan Umar da ya hito da masallaci ya to gida ne in zahina sai ya bi ta gida ne saboda haka sai biya ta gida ne fa marra ala shifa'i sai biya ala ashifa'i sunan makita in baka santa ba sai mu ce ma ummi sulaiman ita uwa sulaiman din wanda ba gani masallaci ba ya shiga wajen ta faqala la sai ya ce mata lam ara sulaiman fi suwi tsohuwa ya an kai banga sulaiman a masallacin sallar subahi ba faqala sai ta ce to zaka ga na sai ta ce innahu ba ta yi ya kwana sallah ya kwana nafila fa galabat wa ainahu sai shi kenan su bahan na yi ana kira sai kwana ɗauke shi to bari ka tafi kihu umar ya yi shi kihu faƙala umar umar ya ce la'an ashhada salata subhi fil jama'ati ahabbu ilayya min ana kuma laylata wallahi samu sallar subahin da na kwana kwana ko ba haka ba kwana daren nan gaba ɗaya ni kwance shi ni kwana ta ci gaba ɗaya in dai na samu sallar subahin cikin jami'i to na hisun haka ne he ga a ce na kwana sallar nafila amma na rasa sallar ba shi shi yasa malamai sun ka ce man mana'atul fara'idu anil nawafili fa huwa ma'azurun wa man shaghalatu nawafilu anil fara'idi fa huwa maghrurun wanda sallar farillai ta ɗauke mai hankali ƙoƙarin farillai tsare farillai wajen ya tsare tsoke mai hankali karhi ne bai bashi ya haɗa da nafila ba amma ya kokari ya tsare farallai fa huwa ma'zurun to ana mai uzuri ana mai uzuri shina cikin wasu dina ko eh eh shina cikin muqtashidin wa minhum muqtashidin ko wa minhum sabiqun ila alkhairat ko da yake bai zan sabiqun ila alkhairat ba bil khairat jazakallahu khairan sabiqun bil khairat bai zan can ba to ya zan zama muqtashidin amma ya hita cikin zalimin da nafsi ko ba haka ba wanda bai tsare farillai to sun ka ce wanda kuma sallolin nafilfili sun ciyar ko ko abubuwan nafilfili su sun ka hana mai tsaye da farillai fa huwa magarurun ya magarurun kila an fahimta yawa kan haka wani abu zaman dariya imam albani muhammad nasir da albani ba da fatawa wata fatawa ɗaliban ilimi sun ka tambaya akar makan lamu jarabawa muka in ma kwan karatu sai bura ta sallar su ba ce kada Allah sa ku ci jarabawa ce karatun da duk ya hana sallar su ba haramun na haramun na haka kai bada fatawa saboda haka yace karatun jarabawa amma ta hana ka rashin zuwa jam'in sallar su ba ce haramun kila fahimta la'allahu akhadahu hukuman ba ba haka ba kila kada ya gani to in dai har na filfili Umar ce wallahi Umar bin Khattabi gara in samu sallar su cikin jama'a da in kan sallah kila fahimta to alhamdulillah abu na gaba a ah, hadisi na gaba yau abin da ya kamata in ce gashi nan wannan zaka ce fatawa Umar ce ko Umar ce haka ko amma hadisi ya tabbata marfu'an daga manzo sallallahu alaihi wasallam Abdurrazzaq ya fi da shi cikin musannaf al ya hadisi cikin Shu'ab ibn abi shayba shi ma da cikin musannaf na cewa halarta sallah farilla ya fi ya fi tsare na kila an fahimta sai in za ka gwama ya in za ka gwama ya kuma ta yi wanda ya tsare farilla shi ko wanda ka hadisin ka koya mana wannan hadisin man adani waliyan faqad azantuhu bi harbin sai ya ce mi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarantuhu alayhi duk abin da za ku sanci Allah da shi babu abin da ya kai ka tsare farilla amma sai yace wa ma yazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani in innahu sai nuna mana hadawa yayi amma in ta ji ba kai hadawa tsare farilla sai a ce Allah shi gafarta saura wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an muhammad ibn ibrahim an abd alrahman ibn abi amra al ansari annahu qala shi ma hadithun sahih ta hanyar sanadi daga dai imam malik mun san shi yahya ibn sa'id al ansari mun san shi min tabaqatir rabi'a daga Muhammad ibn Ibrahim suna dabaka guda shi ma dabakatun Rabi'a Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ko ba haka mun san shi daga Abdurrahman ibn Abi Amra al-Ansari wannan an yi sabani shin zamanin Annabi an kai wai ko ko Annabi na rasuwa an kai wai amma ibn Abi Hatim ya raba gardama ya ce bai da dai suhu ba ba hai zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam amma annabi na wucewa kaɗan bi kalilin an ka haifar saboda tsabagen zama ne sai ka rigima aka yi sahabi ko ba sahabi ba kuma an bada ka'ida duk wanda aka rigima kaunu sahabi au garu sahabiyun eh sun ka ce ni jawazal ya tsallake daga ko ba haka ba eh kuma ko dai bai shekka wannan ba sai mu ce duk mutum bakwai sun fitar da hadisi ne su bukhari su Musulmi dukansu ta ake nan sai ka in dai har bukhari da muslim sun yarda da shi sun fitar da hadisi ne to shikenan matsalar ta kai insha Allah annahu qala shi abdurrahman ibn abi amra din ga yace jaa usman ibn affan wata rana usman ibn affan yana sarkin musulmi yazo ila salatul juma'a eh, ila salatul isha sallar isha yazo masallaci ko da yazo fara'a ahalal masjid qalila sai ga ba a taru sosai ba ba a taru ba eh sarkin musulmi ta ga ya riga kowa hituwa kenan na'am kula fa rashidin kenan fara'a ahalal masjid qalilan to mi yayi falta ja'a fi mu'akhir al masjid can karshen masallaci sai ya dan kwanta yana jira mi ya kwanta misa kwanta yantazirun nasa an yaktu yana jira mutane su yawa yana nan cikin dan kwancen gare kai fa tahu ibnu abi amrata sai wancan da muka magana kai ne abdurrahman ibn abi amrata sai ya taho yadda sai ka sarkin musulmi gaba ɗaya ko sahabin annabi khalifa da shi kuma da zaune kaga sai ka samu wani abokin zama ko faja la sa'ile sai ya zauna ya fuskanta yana ansa ilimi to nan ɗan magana da suka yi fa sa'alahu man huwa yana zama sai Uthman bin Affan cewa ne ne fa akhbaru sai bashi labari shi Abdurrahman ibn Abi Amr yana ya tambayi saboda akwai duhu masallaci kun san ba da tayu a zamanin ko kuma yana yiwuwa ya tambayi saboda shi Uthman ibn Affan ya tsuwa idan sun yi rauni an faɗi haka to da ya faɗa mai sai dai ya gane shi fa kale sai ce ma ma'aka min alqur'ani ji mutane magana matan kware ko ba haka ba abinda aka fara tambayar kenan mutum ya haɗa ka addinin ka da sauran abubuwa sun ka shari'a aka ce nawa ka hardace ni ka hardace cikin qur'ani fa akhbaru sai ba shi labarin na hada shi kaza na hada shi kaza na hada shi kaza kila an fahimta fa qala wanda ita certificate ta sahabbai ba eh eh ba digiri gare ka ba ko master ko ba irin yau ba wanda shi al'amarin sahabbai fa qala hu usman sai usman ya ba shi wani karatu yace man shahida al-isha'a fa ka'annama qama nisfa laylati wa man shahida as-subha fa ka'annama qama laylata gaba ɗai usman ya ce wanda ya halarci sallar isha'i falalar da aka bashi bankin ladar sallar bankin ladar jan wata falala za a bashi a tsohu a yanka a ƙara mai kimanin ta kamar ya tsayi rabin dare ladar ka sallaci ci awa biyar cikin dare ko awa shidda ladar aka iya a ƙara ma kila gane bisa ga ladarka ta sallar jam'in ka da sallar isha'i ɗinka wa man shahida subha shi ku wanda yasa ya halarci sallar subahin bisa ga ladar sallar subahin faka anna ma qama lailata shi ku ana bashi ladar ya salla ta dare falala kenan ne falalar salatul jama'ati subhi ko isha'i cikin cikin jama'a mun fahimci wannan ko wannan sai ka ce in ka ga dama ka ce hadisi ne mawqufun Usman bin Affan ya faɗe shi amma cewa a baka lada ba aikin mutum na ba aikin sai gaibi sai wahayi wahayi ka cewa haka ko a ce in kai abu kaza lada sai wahayi sai a ce to dama tsara ta ce idan sahabiyar faɗi abinda sai wahayi kila gaibi na ko lada ko wuta ya ce kwanyi kaza zai shiga wuta ina sani kwayi kaza zai shiga aljanna kwayi kaza lada ce kaza kwayi kaza sun ka ce mawqufun fi hukumin marfu'i shi aka ce ma alhadithul marfu'u hukuman kila fahimta in ka ga dama ka ce haka in ka ga dama sai ka ga hanya wadda ba ta fassara ba ba ka wahala sai ka ce hadisi ingantacce muslim ya fidda shi abu dawud ya hidda shi tirmidhi ya hidda shi daga hanyar wannan malamin ko wannan mutumin ne Abdurrahman ibn Auf dan eh, Abdurrahman ibn Abi Amr an ga shi shi wannan daga Uthman ibn Affan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ga tace Bukhari Muslim ya yadda shi ba Bukhari Muslim yace man sallal isha'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfu layli nisfu laylatin wa man sallal isha'a was subha fi jama'atin kana ka qiyami laylatin ila fahimta wannan hadisi ingantacce na kaga kenan babu bukatar yin tawili hadisi ne da ya tabbata marfu'un muslim ya da shi abu dawud ya da shi tirmidhi ya da shi kila muka rinci wannan ina jin nan za mu tsaya insha Allah ah, saboda lokaci awa guda muka yi bakwai da shirin muka fara na shi kusa takwas kusan shi malamin tambaya sun yawa suna saboda an kai wasu tambayi a yi haƙuri suna da yawa wasu tambayi mana ɗaya kila ya karanta su sai mu musu buhu guda gaba ɗaya ko kuma wasu abubuwa ba sai an ce wani abu kowa ta amsa insha Allah shi kowa ta aika da wata amsa na'am ko la Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ki tambayi sun nawa sun sace ne kuma suna da yawa na lura da yanayin lokaci don haka na tace su sai kusan abin da ya shafi karatun insha Allah wannan ya kuma sallah ƙarin bayani dangane da al-makhdajiyu da aka ambata a karatun satin da ya gabata na yau dan bincike irin namu na ƙananan ɗaliban ilmi kuma na gano sunansa kamar haka sunansa rufai'u sunan mahaifinsa eh, mihrazu alkunyarsa abu aliya abu aliya martabarsa sai katun ɗabaƙarsa ta biyu ya ce manazarta ta ƙaribu ta hazib da dai wasu bayanai da ya ƙarfi to ya ƙara bincikawa yana yawa ba shi ne ba a ƙara bincika abul aliya akwai abul aliya daban yawwa saboda haka ya ƙara bincikawa ni ma na gan shi a yi. saboda haka ya ƙara bincikawa sai ya ba mu kuma ga ta karibin manan ina da shi kusa da yake kusan ina kila ƙoƙarin mu karanta ɗabaƙatin nan ran maratihu sai ban samu kullum lokaci na ƙure muna amma kusa gurguje ga wanda ya ka magana kai ne a yi haƙuri rufa'u shi ne mai nan ba wadda ibn hajar ya kawo mai namba ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da uku rufa'u ya ce bi tasgiri a karanta da tasgiri kaka ce rafi'u rufa'u ibn mahran abu al'aliya arriyahi arriyahi ɗin gabi kasarar ra'i kawa ra'un kasarar arriyahi wata hakiya kuma karanta haida ya kace riyahi kaka ce ribahi fikatun fika ne kasirul irsal Mina as-saniya shi na cikin tabaqatu saniya mata sanata 90 wa qila 93 wa qila ba'da zalika wannan shi ya karshi to ba shi bane ba muku da ji ba wannan ba shi ba shi at wannan da yake magana ba in dai wannan na to ba shi in kuma wani na to ban ganai ba ko ba haka ba sai ya ba mu tunda takrirar number ya koma ba mu number amma shi ma ibnu hajar ya ambata can karshe al-mukhdijiyu sai yace qila rufai'u wa qila ghairu zalika sai shiru dai kawai kila an fahimta nan yayi shiru amma da in wannan yayi kanuhi to ba shi bane in kuma wannan ya kara taimaka mana Kalla wannan ya ce yana neman ƙarin bayanin hadisin musamman kalmomi na ƙarshe khairukum ƙarni ثم الذين يلونهم ثم yashhaduna ina jin nan yake ne wala yastashhadun wa yakununa wala yu'tamanun eh, wa yunziruna wa yanziruna wala yufun wa yazharu fihim as minani as-simanu muttafaqun alayh ko da ke hadisin gaskiya ya fita cikin karatunmu gaskiya ya fita amma dai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cin mutane na shine ƙarana sannan masu bi musa sannan masu bi hadisi imran ibn husayn sannan yace bayan su sannan wasu mutane su bayyana waɗanda ba a ko kiransu da su su sun shaida zur kenan za su yi baka ba su amana su karkarin ka cewa kawo aje masu ci amana ko ba haka ba ku zaɓe mu mu yi muku ko ba haka ba sai su ci amana sai kiba da cin haram ta yawa cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ta bada sifofin su wannan kila insha Allah za mu cin mai gaba amma dai bar muna karatu akan inda muke insha Allah hadisi dai ingantacce na kila dun ya kara kuma ya samu littafin tabdil na ima na ibnu tamiya tafdil mazhab malikin ya samu yayi sharhi ne da sauransu da komi da komi yayi magana kai wannan ce assalamu alaikum rahimakallahu ya fadilatu shaykh as'aluka billahi inni kuntu askunul badiya في يوم من الأيام آه، أحدث مع طائفة منها فسألوني عن صلاة التهجد فأجبتهم بحله بل سنيته آه، بحله أو بحله بل سنيته ورغبتهم فيه فقالوا لا بد من أن تقوم بهذه لا بد من أن نقوم بهذه السنة و وقلت نعم سنشرع ولكن ما حفظت القرآن وكنت أنظر في المصحف إذا ما رأي سماحتكم أيها الشيخ مع السلام لا ضير في هذا النظر إلى المصحف لا ضير فيه إلا أننا قد ذكرنا أن الناظر إلى القرآن يسقط بعض السنن منها القبض ومنها كثرة التحرك وهذه يعني كلها تؤدي إلى التشويش في الصلاة ولكن بكل إخلاص وبكل اختصار لا ضير في هذا السلام عليكم عند أكتشي أن رجلا ونمتني أما كو إنشي منين سونانسا cewa anna rajulan a cikin hadisin kuma to menene hukuncin hadisin anan hadisi biyu ko uku da zamu yi nan gaba za mu zo kai ne a ce anna rajulan kada kaza kaza kaza hadisin a kenan za a ce an yi ibhami mubham ba haɗu wani abu ba in ba gano ba hadisin saboda wannan da'isin sai an gano wane ne sai a yi mai hukunci daidai wanda yake sai ka ne ko ba sai ka bane ina fata an gane sannan alladhi yani zakara fi su'al qabla hada qala fa aftaitu aw fa qultu bi hillihi laysa bi hillihi taqulu bi jawazihi إيه، بجوازه ولكن لا تقول بجوازه في التراويح تقول بمشروعيته فقلت بمشروعيته عبادة بعد ما تجوازه كو حلال بعد ما عبادة هكذا مشروع أكتش مسلم صلاة الوتر مشروع مشروعة ليست جائزة وليست يعني حال حلالا بل هي مشروعة جزاكم خيرا يسي السلام عليكم رحمك الله يا شيخ tambaya ta ita ce wannan balarabe ne bahaushe tambaya ta ita ce yana halatta in yi nafila biyu bayan isha'i ko zuwa karfe tara na dare in raka'a biyu sai in bar wuturin in zan kwanta in yi raka'a ɗaya ko kuma dole ne sai dai in yi shafa'i da wuturi tare Allah ya saka da alkhairi ba dole bane kana iya da ka ambata ba matsala ciki akan wutiri dai to malam nina na ina cikin wutiri sai liman ya zo ina da raka'a daya na samu in sallame koko ya, ya na samu in sallame ta ko ya zani da asuba nake nake wutirin sai liman ya shigo ya yi raka'a guda kawai sai ya zaure shikenan ya sallame ko ba ya raka'a guda ba shikenan wutiri yayi ko eh idan mutum ya tsoron sallar su bayan ko sai ya koma fa yutri bi wahida ba ya riga gudan ba zaune ɗaya salamu alaikum kamar yadda ya gabata cewa idan mutum ya yi wuturi a farkon dare kuma eh, to bai eh, eh, ya bayyana gare shi cewa akwai sauran dare to malam nina na sallaci alkareji sannan na karanci alkur'ani a cikin dare to zan iya yin sallar dare kuma da ƙarshe ina neman addu'a kina tambaya ce yana magana cewa ya cika adadi kila shi ka magana ko yana halatta ya ƙara kan adadin kan goma sha ɗaya kila shi ka tambaya ko mun ba da amsa game da shi insha Allah ana raka ɗaya idan mutum ya farka a cikin dare bayan ya riga ya wuturi kafin ya kwanta amma yana son ya yi sallah da dare ba a raka ɗaya sai dai ya raka a biyu ba raka ɗaya ba inda ya riga ya wuturi shi kenan ya gama babu wani wuturi in ya taya sai ya bibbiyo da ya zuwa ya kai adadin da an ka a tsaya menene hukuncin wanda ya yi sallah da yawa kamar haka shidda ko bakwai menene adadin sallar wuturi wasalamu alaikum adadin sallar wuturi kila bai zo kafin da ya gabata ba sai ya samu kaset masu kaset su yi ciniki wannan to waɗanda suka zo da baya ne ban abun nan ba kan kalla don dai kan mu canye lokaci don sai na yi nazarin su waɗanda suka zo daga baya ne wasu alaikum warahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka